nasiha ta ga askarawan jihar zamfara Allah maɗaukakin sarki da baiwarsa da tausayinsa ga bayi ya shar'anta hukuma ga duk wani mutum da ke wasa da rayukan mutane da dukiyoyinsu yake keta alfarma yake ayyukan ta'addanci domin hakan ya zama jan kunne gare shi da kuma duk wanda yake tunanin yin mummunan aiki na ta'addanci irin nasa yan uwa musulmi wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta jihadi ya kuma shar'anta haddoda domin al'umma ta zauna lafiya a zama cikin aminci da walwala ɗan uwa musulmi yana kuma cikin tsarin siyasar musulunci kula da tsaro da mahimmantar da aikin tsaro shi yasa Allah madaukakin sarki lokacin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta bashi tsaro ya ta bashi kariya kaga matakin farko na tsaro da kariya da manzon Allah da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nuna mana mahimmancin tsaro da aikin tsaro da kuma jami'an tsaro ku dubi da Allah maɗaukakin sarki ya horewa manzan Allah babbansa Abu Talib yana ba shi kariya a duk inda yake a mataki na biyu sahabbai suka ci gaba da ba manzan Allah kariya har ana gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nas sannan aka bar gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin tsaro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa wa zai yi gadi na yau aljanna tabbata gare shi sai ga Talha cikin damarar yaki ya zo manzan Allah ya ji motsin shi ya ce wane ne ya ce Talha ne me ya kawo ka ya ce na zo in yi gadin ka ya manzan Allah saboda muhimmancin tsaro Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi a cikin ya yace ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu murabata cikin ma'anoninta akwai aikin tsaro domin al'umma ta zauna lami lafiya shi yasa malaman musulunci suka kirga cikin muhimman ayyukan shugaba kula da tsaro ya kare iyakokin ƙasa ya kuma kare ita ƙasar ya ɗauki matakan samar da natsuwa da aminci da ingantaccen tsaro wannan yasa imamul bukhari ya rawaito hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani abu ya yi ɗaɗo wani abu ya fashe haka wani sauti mai ƙarfi a cikin dare a cikin garin madina take manzo Allah sallallahu alaihi ya fito ya ga wani doki ko siddi baya da ya hau dokin ya nufaci inda ya ji wannan sauti ko da ya dawo duk mutane kuma sun fito suna so su ga me ya faru me ke faruwa ce ga annabi ya dawo yana ce masu ku koma ku koma hankalinku ya kwanta ba komi ba komi ba komi irin haka ake buƙatar shugaba ya zama jajirtacce a wajen samar da tsaro ga al'ummarsa ya dage saboda mahimmancin tsaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da hukunci mai zafi mai tsanani ga wanda suka yi ta'addanci suka yi kisa suka yi sata suka kafirce mu Allah manzo Allah ce maza maza aje a zo da su aka zo da su aka tsaye da haddin Allah akan su saboda muhimmancin tsaro Allah ya shar'anta hukuma mai tsanani ga duk wanda ke wasa da tsaron kasa Allah ya ce inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardh zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim kone hukuma kenan ƙonin wulakanci kenan ga duk wanda yake ɗan ta'adda mai wasa da tsaron al'umma mai wasa da tsaron ƙasa Allah ya ce sakamakon wa'anda suke yaƙar Allah da manzon Allah shine yin kafirci suna kuma barna a cikin ƙasa shine ayyukan ta'addanci shine a kakkashe su ko a tsitsire su ko a yayyanke hannayensu da ƙawarsu a saɓe wannan wulaƙanci ne gare su a nan duniya kuma a lahira suna da azaba mai girma yan uwa musulmi addinin musulunci saboda samar da ingantaccen tsaro a ƙasa ya shar'anta mutunta jinanan mutane dole kowa ya mutunta jinin dan uwansa saboda manzo Allah ya ce inna dima inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada annabi ya ce jinanan ku dukiyoyin ku mutuncin ku haramun ne haramun ne a zubar da jinin musulmi wanda bai ji bai gani ba haramun ne a kwace dukiyarsa haramun ne kuma a ce su a keta alfarmarsa na ka addinin musulunci ya girmama ya yi kuma umarni da girmama jinanan mutane a mutunta jini kar a zubar da jini kuma a mutunta dukiyoyin mutane kar a kwace dukiyar wani ba kan haƙƙi ba ko a ɗora mashi wasu kuɗi na fansa ya kuma mutunta mutunci kar a yi zagi kada a yi ƙazafi kada a jefi mutum da abin da bai ji bai gani ba yan uwa musulmi addinin musulunci baya wasa da tsaro ya mutunta tsaro kuma ya mutunta masu aikin tsaro shi yasa Allah maɗaukin sarki ya yabi masu jihadi ya kuma yabi shugabanni adilai masu hana fasadi da barna a cikin ƙasa yan uwa musulmi jihar zamfara ta daɗe cikin matsalolin tsaro amma Allah da ikonsa a wannan karo sai ga gwamna dauda yana tunanan a canza ma a canza alƙiblar da da ita ake fuskanta wajen samar da tsaro a yi amfani da ƙarfi a yi amfani da dakaru waɗanda za su yi fito na fito da 'yan ta'addan daji da barayin daji aka samar da adadi mai yawa a kowace karamar hukuma cikin ƙananan hukumomi na wannan jiha guda goma sha hudu da sauran masarautu aka zaɓa mutanen da za su iya fito na fito da 'yan ta'addan daji barayin daji a jihar zamfara domin a share su a kau da su a samu aminci da ingantaccen tsaro a jihar zamfara kuma aka ba su horarwa ta soja sannan aka zo aka kaddamar da su ranar laraban nan da ta wuce wanda da wannan muke kyauta ma Allah zato cewa zai dawo da ingantaccen tsaro a jihar zamfara da wannan muke addu'a muke kankan da kai muke roƙon Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar inganci da ɗorewar aminci da tsaro a jihar zamfara ya kuma dace da wa'annan dakaru askarawan tsaron jihar zamfara da wannan kuma nake miƙa nasiha ta zuwa gare su mataki na farko su ji tsoron Allah da tsoron Allah ne ake cin nasara da tsoron Allah ake rinjaye daga abokin gaba da tsoron Allah ake samun walwala wasiya ta farko kenan askarawan jihar zamfara ku ji tsoron Allah Allah ya mutunta ku ya girmama ku gwamnan jihar zamfara dauda Lawal ya aminta da ku 'yan majalisa ta 'yan majalisa ta 'yan majalisa ta nazartarwa sun haɗu akan samar da ku sarakuna na jihar zamfara sun ba da ku to kada ku ba al'ummar jihar zamfara kunya ku ji tsoron Allah ku riƙe wannan aiki bil haƙƙi da gaskiya abu na biyu wasiya ta biyu ba a taɓa cin nasara matukar ba a yi aiki da manufar addini ba wannan aiki da aka sa ku ku sa addini shine gaba wajen aiwatar da shi da wanda ya yi aiki da addini don manufar addini don ɗaukakar addini don karfafar ma'abuta addini domin wannan jihar jihar addini ce kuma ma'abutanta masu addini ne to idan kuka sa addini gaba Allah zai taimake ku ma'anar wannan ku tsara tauhidi domin Allah ya ce wa nasru illa min indillah ba ƙarfi ba ne ba tanadi ba ne ba kawai bindiga ba ce taimako daga Allah yake don haka ku nemi taimakon Allah Allah ne zai taimake ku adadinku yawanku ƙwarewarku horarwa da kuka samu ba ita za ta ku samu nasara ba nasara tana wajen Allah Allah kuma ya ba ku ita ya taimake ku nasiha ta uku ku yi ikhlasi cikin aikin naku ya zama Allah kuke nufi kuna yi ne kuma dan Allah ba dan cimma wata bukata ba kar ya zama manufarka albashin da za a bayar kada ya zama manufarka matsayin da ka samu yanzu kana da horo na soja kada ya zama manufarka ɗaukar fansa ga wani da kake jin haushinsa kada ya zama manufarka ƙoƙarin ka samu ko ka huce wani haushi da kake ji na wani sannan kuma ku yi aiki don jihar zamfara ku yi don allah sannan don samar da tsaro ingantacce na jihar zamfara abu na gaba ku riƙe amana an ba ku sirri na soja an ba ku sirrin bindiga an ba ku sirrin yadda ake fuskantar makiyi an ba ku dubarun yaƙi an sanar da ku ga yadda ake ga yadda ake an ba ku hanyoyin kariya ga kanku da garuruwanku da al'ummarku wa'annan abubuwa ɗin gaba ɗaya? sirri ne ko manzo Allah wani abu din gaba da amana ce ko manzo Allah ya ce ka tsara amanar wanda ya baka amana kada ka yaudari wanda ya yaudare ka to kamfin ɗinku da aka yi keɓance ku da aka yi aka ba ku horarwa abubuwa ne na amana ku tsare su domin Allah ce ayyuhal na amanu la takhunu Allah la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ce kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzon Allah kada kuma ku yaudari amanonin da ke tsakaninku ka ku da a samu wani daga cikinku ya shiga aikin domin ya ga sirri ya kuma je ya tallata shi ga barayin daji ko 'yan ta'addan daji ku rike wannan amana da rike amanan nan Allah zai taimake ku zai karfafa ku zai ba ku nasara iyakacin duk abin da za ku yi domin ganin wannan aiki ya cimma nasara kada mutum ya je ya kwanta ya hole don ya huta yana jiran albashi in wata ya kare a bashi albashi amma aikin da aka bai yi ba ku tsaya inda aka tsaye da ku ku bi doka da oda tafi tafi saki wuta saki wuta zauna zauna bari bari ya zama kuna da da'a da biyayya ga shugabanci ku nisanci cin cin maganin bindiga yanzu ku kun wuce wannan mataki ku wayayyi ne bangaren addini sannan wayayyi ne bangaren kariya Wayayi ne wajen kawo da mabarnata 'yan ta'adda bai kamata a same ku da gidadancin da mutane suke da shi a can baya ba mutum ya bi hanyar sihiri ya ci maganin bindiga wanda ba wani magani na bindiga sai rike ta da kauce mata 'yan halbu duk wanda zai yaudare ka ta zai baka maganin bindiga yaudara ka yi wannan horar da aka baku ta bindiga da kariya ga kanku da al'ummarku ita ce kawai da neman taimakon Allah Ku ya ɗaura layu da daga da kalhu ku ya duk wata hanya ta tsafi wannan mataki da aka baku shine mataki ko lokacin da aka wajabta jihadi cewa kai a bada horarwa a yi tanadi wa ajju lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribat alkhair ba inda aka ce ga wata aya ko ga wani abu da za a yi amfani da shi don a kare saran bindiga ko halbin bindiga ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai je yaki yana sa sulken karhi da cikin shi ya sa hular kwano a kan shi akwai radda ma ya sa sulke guda biyu sannan ga hular kwano kaga da akwai wani abu da ake yi wanda za a iya kare kai daga makami ko bindiga ko takobi wanda ba wannan ba da manzo Allah ya koya mana don haka na rantse da Allah duk wani sihiri duk wata laya wanda za a yi amfani da ita ba ta ja muku komai sai ci baya da kuma rinjayar makiyanku a kanku sannan ku tsare sallah kar ku yi wasa da sallah wajen aikin ku ku dubi ya kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaki amma Allah ya ce ayi jami'i ana yaki ya ce ayi jami'i da ka lamarin tsaro baya kasancewa sai da ibada sanadu za ku fita ku karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu birabbil Falaki kafa uku qul a'udhu birabbin Nasi kafa uku wa'annan Sune ne manya-manyan hanyoyin kariya Sune ne karahuna ko katangar karfe da za ta kare ku daga wa'annan makiya Allah muna roƙonka ka zauna da jihar zamfara lafiya Allah ka sa an kawo ƙarshen matsalar jihar zamfara ta ta'addanci da samar da wa'annan askarawa Allah ka yi amfani da wa'annan askarawa ka ƙarfafa jihar zamfara da tsaro da zaman lafiya wa kuma ila salatu kuma rahmukumullah